بسم الله الرحمن الرحيم قال المصلي رحمه الله باب الطيب للمرأة بها من المخيط ثلاثة جزئية من غيره نعم حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي مديح عن مجاهد قال قالت عائشة رضي الله عنها ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد شهيد فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقطعته بذكرها باب هل تسلي المرأة في ثوب حاضت فيه ودم باب لي أنت تنبيع سوى بشنا لدامر سيسلى حكفا لشيء حيلة أسكنك كوكو دولة من المسيطة والي ولي تفاولي انت حيلة سيتشري كما لو كتن في كي سلا كسا حدثنا أبو نعيم الفضل بن بخيم الكوفي قال حدثنا إبراهيم بن نافع المخزومي المكي أبو إسحاق ما لنيني تكي مثلا هريسي أما يرى رأي قدرية عن ابن أبي نجيح سنس عبد الله بن يسار ابن أبي نجيح المكي شيما ما لنيني da aka soke shi da wannan mugunyar akira ta kadariya amma dai duka malamai ne karɓaɓɓu ga hadisi mun sha faɗin wannan cewa mutum na da wata bid'a in ba ta kai da kafirci ba mummunar bid'a mai kaushi irin ta yan shi'a to ana karɓa sa ko a yan shi'ar ma in na gane ana samu waɗanda ana karɓa su waɗanda sun yarda da sabbin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su tuhumar kowa a cikin su amma dai suna da matsala kai wane ne ya fi wani kaga wannan ba babban matsala ba ya fi wanda yake kafirta ko wanda yake cin mutunci su da cin zarafinsu ko wanda yake cewa Allah na cin ra'ayi ko ya da jahilci zuwa ga Allah ko ya ce Jibril yana son akan sai da na'ayi ko ya ce abin nan Hassan da husaini sun fi ga Allah kaga da irin wannan babban bid'a ce wanda bai yi wa musulma da irin ta kuma na kafa hadisin المجاهد ابن جبر أبو الحجاج المكي mujaahid babba almajiri ibn abbas ya sau talatin ya sauke tafsiri ibn abbas ya rasu yana sallah yana cikin sujuda amma ba kashe shi an kai ba Allah ya karɓi abin ne قال قالت عائشة رضي الله عنها kaga almajiri ibn abbas ne amma yau gawa yake riwaya ga aisha ga ka yaje wata makaranta ba babban makarantar su da kasan shi ba هيكي ناناي تتكي ما كان بإهدانا إلا ثوب واحد من يلوك كنت غير مباعثة دواني زني إن بند قارا غدا يحيد فيه كشيفك حيلا فإذا أصابه شيء من دم وني أبو لجنين يتعفيكي قالت بريقها سيتي أمقاني ديا وانت قالت بريقها أي استعبلت ريقها نينا في استعمال القول في محل الفعل وانديك سننن أبو ga لاربتي قالت بريئها أي فعلت بريئها سيتي أنفالي لياونتا فقطعت بظفرها سيتا كركريتي da aka yi fatta za ka kenan in ba da yawa ma in ta sa yawu ta sa miyau ta sa akaifa kankare in ya kankaru to shi kenan tana iya sallah da shi zaka ya amsa tambayar da ko bai amsa ba to mu sai ga gaba باب الطيب للمرأة عند غفلها من المحيض حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا عماد بن زيد عن أيوب عن حفصة قال أبو عبد الله أو هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مسبوغا إلا ثوب عصر وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إه- نعم إلا ثوب عصب عصب عصب نعم إلا ثوب عصب وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إهدانا من محيضها بنبذة من قدس من قدس أسفار وكنا ننهى عن اتباع الجنائز قال ورواه هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيط wannan babi zai magana cewa mace tana iya amfani da turare a lokacin da ta yi wankan haila wannan ma abu ne mai kyau shi yasa kullum muke su maza su karanta waɗannan babuban domin su san abin da matan su ke bukata wane ne aka ce ya samu turaren ya kawo miji ne ko ba haka ba amma wani ne ce to aiki ya karanta cikin muhtasar cikin lawali cewa ba alhakinta ba ne da wasu daga cikin sharhohansa sai mu ce eh, gaskiya ne sharhohi da muktasar, da shi kansa muktasar, akwai wasu abubuwan da suna da alaka da al'adun mutanen da aka rubuta littafin a ciki Sau da haka cewa mace ita za ta sai sandu kai za ka rinka sayan kwalli ita za ta sai makanta turare ita za ta sai makanta sabulu in ta mutu gidanku za a kawo likkafa ne kuma kai za ka ci gadon tafi jama'a ai da 'ya'yanka ku za ku ci gadon ta amma ubanta zai kawo likkafa ne wani abuwa ne da gaskiya akwai nau'in ma abin kunya a cikin su ga musulunci ko ba gaskiya ba so koma ma gaskiya shi daidai lokacin da duk ta bayyana wasu abuwa irin waɗannan ba mu ce babu su rubuce ba amma wasu ba mu yi yarda da su don kai inda za a ce yadda kawar da ita ga wani mutum ya je yawon duniya ya yi wanda yake so shi adda ikonta a ce inda ta mutu ya aiko maka biya shi kuɗin da kafanin da ya sai mata suna ganin za ka ce an makacin mutunci ko ba gaskiya ba haka matsalan cewa wai da turare da abin ado da sauransu in aka ce fata sharwoyin muktasar gama duk da gazal da hoda da man shafi duk mace za ta sai makanta to dalili nata an ce da ita da duk abin da ta mallaka namiji ne to kuma ita za ta sai makanta dan nawa to da me daga gidansu za a kawo mata abu adalci ce wannan magana alqur'ani da sunna da musulunci ba su umarni da abin da ba adalci ba za ka waɗannan abubuwan ko da mujtahidai ne suka yi su sun yi ijtihadi sun samu ladan kokari amma wallahi da shi ne ba kuma duk wanda ya ji su ya hau kuskure Allah kuma ya musu gafara حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي البصري أبو محمد وعليكم السلام قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد بن من؟ ابن درهم hamad ibn zaid ibn dirham yana da wani abokin karatu da suna hamad ibn salama ibn dina rarrabe suna da matukar wuya kamar da kuka san rarrabe sufyan ibn uyayna da sufyan sauri yana da wahala mun yi wannan magana lokacin da muka yi dogon sharhi kan ko cewa ɗalibin ilimi ya yakan rikice wani lokaci tsakanin gano hamad ibn eh, sufyan ibn uyayna da sauri al to haka Hammad ibn Zaid da Hammad ibn Salama saboda sun yi tarayyar malamai da yawa ba su yan gari guda dukkan su malaman sunna rikakku amma sai yan abubuwan da ke bambanta su idan ka tsaya kai dirasan su zaka gano almajiran da suka yi tarayya gare su da malaman da suka yi tarayya gare su amma ibn Salama shi abba kuma ya riga hamad ibn zaid cikawa da wajen shekaru goma sha biyu da shi hamad ibn zaid shekara ɗaya ya cika da imam malik shekara ta ɗari da saba'in da tara ya rasu cikin azumi ranar juma'a shi kuma hamad ibn salama ya rasu tun shekara ta ɗari da sittin da takwas eh, da sittin da bakwai ma shekarar da aka yi wata mummunan annoba a basra basra ta yi ta shan ta ganin annoba shi ma ya rasu ranar idin layya a cikin masallaci kuma yana sallah kuma za ka ji malamai suna fankama shi har wasu malamai na cewa alfarku bai na huma kalfarku bai na jaddai wannan jikan dinar ne wannan jikan dirham wa babba dirham shi babba kan dirham shi babba amma ibn salama shi babba amma in sanan babban malamin sunna wanda yan bid'a ke tsoro ko sunan sa ba su haka saboda ne saboda yawan hadisan aqida hadisan sunna hadisan sifat wanda ke bayanin ubangiji da yake ruwaitowa shi ruwaito hadisun nuzul cewa Allah yana sauka yake ce duk wanda ka ji yana musu wannan arne ba ya sassauta musu ko kaɗan ba ta fuskar hadisi gaskiya amma duk da zai yana gaba gare shi saboda an yi lokacin da malamai ke ta malaman duniya hudu ne Allah ya raba su kwana kwana maliku yana madina auza'i yana sham hamad ibn zaid yana basra sufyan al-thawri yana kufa su hudu su ne malaman duniya kaga wanda kake malamin duniya ne ai ya kai ka fuskar rikon hadisin kowane su babban malami ne kamar nake kuma malamin sunna amma hamad ibn salama ya samu matsala karshen rayuwarsa wanda ya sa bukhari gaba ɗaya sai aje hadisansa amma muslim ya dan ɗebo daga cikin hadisan da ya roito daga babban makarantarsu. ita ce makarantar sabit al-bunani wani shine alfaqun nas fi sabit sai tsitsin ko hadisai kamar goma sha biyu waɗanda ya tabbata ba su da matsala sai ya roito. amma Ahmad ibn zai Bukhari ma ya roito hadisin haka ma Muslim haka sauran malamai shi Ahmad ibn zai ma bayan ya makance karshe karshe rayuwarsa ya makance bai samu matsala ko guda ba yana da akalla hadisi dubu hudu bai taɓa kure ko a cikin guda ba saboda ni saboda da ɗai shi da littafi har da cewa yake za ka da ya makance ne samu matsala ta kai da kan dogara ga ta'alika rabu da irin wannan matsala ta faru to kuma sai yanda hali ta wato mm, rabewa tsakanin malamai yan zamani irin waɗannan yana da wahala amma yana da amfani to duk lokacin da aka ce eh, an hammad an sabi dalibi an fi zaton ya zama hamad ibn salama saboda shi an babban dalibi amma kuma ko hamad ibn zai ya karatu da shi amma aka ce hamad an ayyu a tukhtiyani to kuma galibi an fi zaton hamad ibn zai domin shi kuma shi shine asbatun na fi ayyu shi yasa mu ga anan bukhari ya rawaita hadisin sa hamad ibn zai? an ayyu shekara 20 yana karatu gurin ayyu shekara ashirin. amma ba bai taɓa buɗe majalisin karantarwa ba sai bayan rasuwar hammad ayyub da sufiyani ne mafarkin ayyub ya ce masa ka buɗe makaranta sannan ya buɗe majalisin karanta bai taɓa tunanin zai buɗe a gari akalla shekara ashirin yana tare da malamin duniya irin ayyub shi ma ayyub bin abi tamima as-sufyani babban malami ne mashahuri da zuhudu ajiyar da Allah ke raba wannan abin nan amma duk da salama bayan malamin hadisi ne gogagge ne wajen arabiya fasihi amma duk da zai bayan malamin hadisi ne gogaggen malamin fiqhu ne shi ko ayyub bayan babban malamin hadisi ne shi ko zahiri ne ko duk duniya ta gama sanin da gudun duniya amma cikin haka mutum ne mai ɗoyon kai mutum ne mai tsananin gudun shuhura sau talatin ya aikin hajji sau arba'in ma sau arba'in ya aikin hajji in zai na maka canza hanyoyi yake don ka ake ga ayyuba da ya wuce saboda duk duniya ta fi shi in aka zo ga gari sai da ta haifa don ne don ɗaya ne so ake ga ayyuba ta sanan ne duk duniya ta fi shi da shi yasa waɗanda ke gudun ɗaukaka Allah ya ɗaukaka masu neman ta suna tsalle Allah duk kafar da su ne ya tabbatar da su ya hana da shi ma ayyuba malamin sunna ne na taɓa faɗa muku wata magana a nan cewa yakan ruwaito hadisi saboda shauƙi manzo Allah san su hawaye su su to ko ba ka ba sai yana sai ya rinka wani dan kakin majina yana yana karawa yana ma a da zuka majina akwai da akwai tsaruwa yana sai ya nuna musu wani bora ce yake ba mura bace kuma kaunan manzo Allah shi ke cikin zuciya sallallahu alaihi wasallam yana da yawan azumi yana kokari sannan shi ma makin ɗan bid'a ne wani ɗan bid'a ya zo har majalisin sai ce a karama kalla ya ababakar abubakar yake nisa lakan ya ababakar uridu an as'alaka an kalima sai karkata ce wala nisfu kalma wala nisfu kalma karama kalla kalma guda daga sun sai ce ko rabin kalma ni ba ni ba ɗan bid'a ba ni amsa ba ɗan bid'a tambaya a wato wannan hadisi ya fito jigo daga jigo manyan malaman sunna shi ko an hafsa binti sirin يا كربو حديثي لقى حفصة أم الهذيل حفصة بنت سيرين إسماعيل إيه لتكن ما تام ثقاتني يلا ده وياك سامو مسجد ثم با يا بس ما لم يسكي لك قال غالبين سو مجاهيل في صحابي زمان سنة لقى تكن آه، ثقات وإن ما لم يسكن نفسي أكثر توثيق إنجا هم بخاري لمسلم دستور ما لم حديثي سنكبو حديث إنجا قال أبو عبد الله من إيه؟ البخاري أو هشام بن حسان عن حفصة عن أم أطية أبو عبد الله البخاري ينا لاسناد بيو حماد بن زيد بن درهم عن أيوب عن حفصة أو هشام بن حسان الأزدي عن حفصة أو إن ديتي شكا تيمي نونا ينا تردد su a yi malamansa ko shakka ce ta yayi cikin ya kawo hadisin nan ma malamai su kan suna taraddudi sai shin bukari taraddudi ko ba taraddudi ba kuma suna suna taraddudi kan wannan taraddudi na shi taraddudi an ummi atiyata nasiba ko bint ka'ab رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت كنا ننهى أن نحج على ميت فوق ثلاث kace mun kasance an hana mu yin idda an nuhidda mu yi takaba takaba kananci ne daga baya zo sakkwato mu idda kawai muke cewa nan amma dai yanzu ana ta takaba ko to an hana mu yin takaba su da kwana uku da kowane mamaci illa ala zaujin arba'ata ashirin wa ashra amma in miji ne an ce mai masa takaba ta wata hudu da kwana goma me takaba jama'a ta kaba shi ne barin ado barin kayan kamshi da kwalliya da fitar da matuncin mace haka idan surukinka ya cika kar kai mamaki in matarka ta aji ado kwana uku shari'a ta ba ta izini amma da ta wuce kwana uku ta ta shiga wani hali ta yi bidi'a ba a yadda a yi ma wani mutum ta kaba ba in ba miji ba sai dai a kwana uku kawai Sai da kama suna iya wa kalinta ko wanta ko ubanta ko uban mijinta tana ile ta kaba ta kwana nawa kwana uku kawai amma in miji ne ka ta nawa wata hudu da kwana goma kwana ɗari da goma sha takwas ko da goma sha bakwai ولا na tahila wala na tafayi ake ba mu shafa kwalli ba mu sanya turare wala nalbasa sauban masbugan Za mu sa zane mai rini saboda fifi da ado illa sau ba asab sai dai wani tufa da suke ce sau ba asab wanda yake saƙa shi ake yi ana kuma kawo shi daga ƙasar yamma shi tufa ne da kamar ya zan ordinary kamar mu ce an hana mace ta sa in tana idda an hana ta sa leshi an hana ta sa ganila amma tana iya sanya a wasa kagar an ce waka sun cikin Najeriya ne ina son waka sun wasa ta ka sai ta ce sai dai sau ba sau. shi wannan common ne kowa na sawa za ka ayyanta musu ashirin ba na ado bane amma in ta ɗauko super holland ƙasa, kuma ga zane ɗin ƙasa ana gani ta yi ta kaba kenan ba ta yi ta kaba ba saboda haka akwai buƙatar ta yi gyara su ko mai akwai buƙatar su rinka a cikin lokaci ba su ɗauki harkon karatu eh. <laughs> take wa kadru khisalana inda kuhuri an yi mana izini jama'a da kace kunna nunha an hana mu nan kuma tace an mana izini wai waye ya hana su sallallahu alaihi wasallam hanga duk kun zama malamai eh, ba ku da matsala kace wa qad rukhisa lana an yi mana rahusa an sassauta mana an mana rangwame inda kuhuri lokacin da muka yi tsarki na haila إذا اغتسلت إحدانا إن محيضها إذا إير وتيوانكا لو كنت تقم حيلا في نبذة من كس أظهار أن يجد تسامون أم ألغتي مترار أظفار أنا تقص أظهار أنا تقص ظفار أنا تقص ظفار da kus بسنة معنا suna بسنة معنا da تراريني amma irin wannan algace wanda mata ke amfani da shi akwai shi yanzu haka in ka je madina za ka ga 'yan koli suna cire shi ko ta karamar roba yalo ne yalo kalan wannan kofi za ka gan shi guntu guntu suna sanya kamar galɓace guda biyu ko uku cikin roba ana sai da shi biyar in an samu bugun hanci ya kan bakwai har zuwa riyal goma amma mun da yan gari da ji har riyal hudu muna sauri amma ya gani alhazai sun so shirya goma sun kaso mu masu kashi yana da kyau kwarai duk lokacin da ta kare wanka to ana son ta yi amfani da shi to shi wancan nasu ba irin wannan kala yake na yanzu ba baki ne kuma aka yi shi kamar girman fa guntaye ne ko wani ɗan lankwasashe haka za ka turare ne amma na ne na dutse shi ne alfa me yasa ake ce mishi alfa saboda ya kama da zufu ya kama da akai ba amma ana ce mishi kuttu zafar saboda garin zafari na kasar yaman sun fi kowa shahara da sana'anta wannan turaren da ya ɗaci ƙasashen larabawa sai ta ce an mana izini mu yi amfani da shi in mun kayo kenan mace na amfani da turare idan ta yi wankan haila ko da tana ta kaba wacce bai ta kaba ya kamata ta sa turare ya kamata ba amma babu laifi idan jikinta ya ta wari ta yi amfani da wanda ba ya fita musamman lokacin da za ta kwanta za ka tana iya sai amfani da body spray lokacin da za ta kwanta don kai warin jikinta ya dame ta damin ta kaba ake da ita jama'a miji ake wata kaba ko saraka babu wani wanda aka bukata ya ji kamshin jikinta amma ita in warin ya dabe ta ta gusar da wanda ke gusar da shi da sabulu sai ta gusar da shi da wannan amma turare mai kamshi wanda za a ji ta dubau shari'a ba ta yarda ba alhakin mamakin nan ne ta yi wata hudu da kwana goma wani bai ga shawar ta bai ji ta ba ake wa kunna nuna an istiba'il jana'i kuma mun kasance annabi na hana mu biyar gawa rakiyar gawa wurin jana'iza haka mace ba ta tafiya yi ma gawa sallah ba ta raka gawa zuwa makabarta amma kamar yadda muka sha faɗi idan tana masallaci kamar na makka ko na madina aka kawo jana'iza aka tada sallah ya halarta ita ma ta yi amma ta tashi daga gidanta ta je sallan jana'iza manzo Allah ya hana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ne ke warawahu hisham ibn hassan an hafsata an ummi atiyata عن النبي صلى الله عليه وسلم وانا سيثبت عذبة رد جنيتي سو نكي سيقول إسنا دون جابيو لو كتير بدا نعم. باب دلش المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض وكيف تستغسل وتأخذ فرصة وكيف ت... تسلك نعم اوكي نعم وكيف تغتسل وتأخذ فرقة ممسكة وتتبع أثر الدم حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيط فأمرها كيف تغتسل قال خذي فرقة من مسك فتطهري بها قالت كيف أتطهر قال تطهري بها قالت كيف قال سبحان الله تطهري فاجتذبتها إلي فقلت تتبئي بها أثر الدم تتبئي بها أثر الدم باب دلت المرأة نفسها إذا تطهرت من الوحيد wannan ذي zai ما cewa سوء ana so ta cuɗanya kanta da murza kanta idan ka tsahara kullum mahi idan ta yi wankan haila wato kena ana son ruwa a tabbata sun shiga cikin kanta wannan ga mata masu gashi da yawa kenan wasu matan mu ba su bukata su amma su wannan tambi dan da ta dan murza da ruwan gashi na amma wata mai kilin gashi da yawa irin mutanen suwa ne kaga irin wannan ya kamata a ce tana da ta da wannan hukunci sai gashi ya ce sai ruwa ya shiga cikin gashin sosai وكيف تغتسل كما يا كما تسي وتأخذ فرصة ممسكة تسامون كلي لترارين المسي فتتب أو فتتبع لكم فتتبع أثر الدم كيف تجيبي كفن جني جني جماعة كاري جريش كيف إنك تتكاري الآلة إما من أكتبتي ذاتي قالت كمجن سينا كامرتها Ba haka yake da kyau mata su san da wannan hukunci ta shari'a na neman su da sa turare ko kuma maza ku nemo musu wannan turare idan za a samu turaren almiski jama'a ya fi kowane mace yana kyautata matancin mace sannan yana kyautata tsaftarta sannan yana tsaunatar da ita ga mijinta da haka a saye shi ni a sani na yana da tsada amma dai maza na iya saye sun kasa to kaji aljannu sun ba da wani sabon lakari sun ce a daɗi turare wanga na gida mai arha sai a ɗan tarho zai ko miski ne arha ai ni ban taɓa sai ne ba sai arziki wannan ni ne ƙara ne kafai ban san wani sabon ba to kaji in aka tarma mishi ruwan zaitun shi ma yana da shi muradi dai shi ne ka sani cewa alhakin matar ka ne ka rinka sai maka waɗannan abubuwa kuma ba wani ne zai cin more su ba in ba kai ba hmm. حدثنا يحيى لم بياني بدل هكو سما لنسك يحيى بن موسى البلخي ما لم ينسني وسك يحيى بن جعفر بك ما لم ينسني قال حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه منصور بن صفية بنت شيبة المكية عن أمه فهذا يأتيك رضا عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن نعم، عائشة تشي آه، وكما تاتا تنبي من دون الله صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيط تكي انا كنت وانكا نحيلا يبات امرنيا كما تتي فامرها كيف تغتسل سيمت امرني ليد ذاتي وانكا قال في سيمتا خذي سرقة من مسكين تدوكي ولئن قليل المسكين فتطهري بها kake tsarki da wannan kyalle kana ce fa tsahar ta ce kaka zan yin tsarki da wannan kyalle ta ga magana ta wuce karhin maza kana ta tsahari da ta kike tsarki da wannan kyalle mana kana kai ta ce kin kaka ban gane ba kaga ake akwai mata waɗanda wato sai an bada yan uwansu mata sai da wata magana ba ta yi ta ce a kan wakan lahu wa gusulun ɗin sai da abban gane wacce ta yi ka tambaye miji kala subhanallah sai manzo Allah ya ce subhanallah a ba hari kwallo ne ce ta kai ki tsarki فاجتبنتها سين جاو إلي نجدت فسيتها هنا الله كوني واويا فقلت فتبئي بها أثر الدم فلسي إلى دني في حدا وديدي والنول انت تسقوم والنكلي حق haka wanda bayani yana ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hmm? wanda yake ashaddu haya'an min al-bikri fi khidriha shi yana wanda yana daga cikin sirrin da yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yawaita mata saboda su koyi karatu da rikin karantar da mutane za yana da kyau malamai ku yawaita mata koyi amarmari da yawa A gane amma har kuna iya karanta da su a hudu da kamar ba su yawa ba <laughs> ka auto da su ana da kamar su a jeji nace to amma matsala ita ce an waye gari da yawa maza ba su karanta da matansu sai ka ɗauki ɗiyarka ka ba malam kai kana ganin ka yi ƙoƙari amma kuma kowane na amfani da karatun malam zan da ita gaskiya wannan bala'i ne jama'a kuma gaskiya ba na wannan zamani ne kawai ba da yawa mata sun sha wannan kumfulan da iyalansu maza kansu suna kumfulan ta matan su ba wasu karatu gare su wato wata matsala ita ce galibi a kudin raini tsakanin namiji da mace kusan wani wani sarki ya taɓa samun irin wannan ko mata shi ta raina su kwarai da gaske sai ya sa aka shirya mara yaƙi aka tara sojoji bakin fada sai da ya tabbata kowa ya haɗu sai ya ce zo sai ta sai dan buɗe ta ga yake ji baki gani duk jiran suka in ba su umarni su sai kashe kawai kowa na tsoro na ƙasar ga in baki ma sai ta bushe da dariya sai ce kasuwa da muke je da daddare ne an yi ta haka nan ka gani ku gani ka haka nan to kaga shi yasa wani malamin hadisi da aka nemo agaji ta gidansa majalisi guda yake da sati an kai an kai shi kara ya kiya sai an ka samu kungiyar mata an ka zagaya wurin first an kai da magana gobe ana hitowa karatu sai ɗaya ce to jama'a ya kamata kun yi ta magana a kara karatu yanzu za mu kara guda wanda kun ga yara sai kuka bushe da dariya sai gano an dago shi sai ce laisa shafi'un ladhi ya'tika mu'taziran mithla shafi'in ladhi ya'tika uryana to haka kun yi kamun kafa inda ake yi to Allah ya samu dace wannan mata wacce ta yi wannan tambaya har na na ita ce sun ce ita ce asma'u binti shakal kuma imam muslim ya fito baro baro da sunanta wannan hadisi ya nuna idan malami ya bayani ba a gane ba yana da cikin almajirai wani ya tashi ya bayani hatta inda izinin malam to tana na aisha kusan a ce ba ta bukatar izini ko malamai ta ce kuma wannan ya nuna karami yana iya karantawa gaban babba domin na Aisha yanzu gaban manzon Allah ne take karantarwa saboda ganin ya dace ta taimaka mashi a wannan wajen yawa so kuma yana daga cikin abin da ke nuna mana irin kunyar da manzon Allah sun ke ita wanda ke nuna idan malami na karantar da mata ya kamata ya zama mai ladabi irin na malanta sai da yana sakin baki yadda ya ga dama yana abin da bai dace ba sai rai ne shiga tsakaninsa da mata ya kasance karatu baya da muruwa baya da matsayi a kudinsu sannan wannan hadisi ya nuna wato tsafta na daga cikin addinin musulunci kuma addinin musulunci ya koyar da mu tsafta kowane bani mazan mu da matan mu saboda ka idan ka gan mu kazamai to ba karanta wa musulunci sai muke aiki da ita ba باب غسل المحيض غسل باب غسل المحيض ها؟ duk wanda yake kabar yana iya ɗaukar wani حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن أمه عن عائشة أن, أن امرأة من الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل من المحيض قال خذي فرقة ممسكة فتوضئي ثلاثة ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فأعرج بوجهه أو قال توضئي بها فأقصتها فجذبتها فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم باب غسل المحيض وانم باب يدي سمل وان سن الإمام البخاري لو كان يقول حديث بي أكو قبالي أما تي كتك تسكوني باش ما يشوفونا. وانم حديث تازوني لي ساكي كاومانا دو تفيدا حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور شيل الأب منصور بن صفية عن أمه صفية بنت شيبة المكية عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار تتي وتما كانت في أم مدينة لكن أنت عارف شو في ميدا أدن معلومة تفتيتها سنة في أنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل من المحيط تاتي منذ ان يا ذي وان كان هيلا قال خذي فرصة ممسكة فتوضئي ثلاثة ما زال تكلي ليذكر علم مسكي كي الولاة أكو قالت يا توضئي يا إيه انت كاتعني شيكو كان سايا وانا ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فكثير على يد كل ريمة بياني فأعرض بوجهه سيف كما كما ولولي يتكلم فقال توضئي بها كويس انت كجيكي سيكي فأخذتها سينجاوت فجذبتها للتزكية فترة الشعر ثم قال هو متهيئ للجبال فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيدي مثل بيان أنا لأن من كيف باب شاط المرأة عند غسلها من المحيض حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا, حدثنا إبراهيم قال حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أهللت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي فزعمت أنها حاذت ولم تقهر حتى دخلت ليلة عرفة فقالت يا رسول الله هذه ليلة عرفة وإنما كنت تمتعت بعمره فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن عمرتك ففعلت فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة, ليلة الحبة فأمرني من آه، فأمرني من التنعيم مكان عمرة التي نسكت نسكت إيه؟ Eh, halarta ne wa rasulullahi sai kuma مع النبي صلى الله عليه وسلم اه mun yi yadda da namu wanga irin waɗanga buge-bugen da ka gane su na misra matsala gare su yanzu tsarin hadisin tsahira irin su abinda an matsalar su ba masana ta tabbiƙi wajen buga ka ba kwamfuta aka ba umarni ta yi aiki ita kuma kwamfuta ta kwalata sai ta gaggame abubuwa masu kama da juna ta ba su hukunci iri ba. don haka mu bar shi yadda na mai lokacin da aka yi waɗannan kwamfuta ba ta zama gama gari ba sai masana babu intishaqil mar'ati inda ghusliha min al wannan babu zai magana cewa mace ta shafi gashin kanta lokacin da ta zo yin wankan haila حدثنا موسى بن اسماعيل ابو سلمه سبودكي مولاه قال حدثنا إبراهيم ابن سعد المدني قال حدثنا ابن شهاب محمد ابن مسلم بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع فشناي حرما سارد من الله صلى الله عليه وآله وسلم ورن هج بوقانا فكنت ممن تمتع نا وأن cikin waɗanda suka fara umra daga baya suke hajji tamatta a wani suke hadiya da daga cikin da suke tamattu ba su zo da hadaya ba ma'ana kenan ta zo da niyyar ta umra ta yi hajji ba ta zo da hadaya ba sai ta yi a nan ta tsaya ko kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanka mata fa za'amat annaha hafa shi ma'ana fa za'amat eh ban ji ba asha ahsan ala rama na kalle sa yayi da dariya ba kanan kusa baki da hanci sai eh? za'amat ay qalat na yi muku wannan magana shekaran ya cewa za'ama takan zo da me da ma'anan qala babu nau'in shakka cikin magana amma asalin za'ama babu hal asli shine mutum ya faɗi abin da bai da tabbas za'ama allazi da kafaru allazi ma sun yariya akwai ƙarya ciki kenan amma za'ama takan zo ala ghairi babiha أما إنك كذب تكذب بمعنى أخطأ كذب أبو محمد كم وثاقه؟ أي أخطأ أبو محمد فزعمت أنها حاضر شئت في تاي عينا ولم تظهر حتى دخلت ليلة عرفة فتدخل كي بحر لو كسند دار عرفة هي شكا وهكذا أجي عرفة ما في أم رابا دا أتي خون أبزر النياء لو تي متى وحيك جت إن إن أنت يوم رت تداو سيت سوق عرفة شيء من شيء أي كلام فقالت يا رسول الله هذه ليلة عرفة سيت من زعل أن ذكر فا أتياك أو جبنوشي ذاك هو في عرفات وإنما كنت تمسعت بعمرة ميكو ناظني دمئني متعى بأيت عمرة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انقضي رأسك sai manzo Allah yake mata ki san ki kwanci gashin kanki wamtashi ki ki shata wa amsiki an wamsiki wa amsiki an umratiki ki dakatar da umrarki ba matsala fa fa'altu take sai nayi hakan falamma qadaytu al-hajj lokacin da na kare aikin hajji amara abdurrahman sai ya umarci abdurrahman an uwanta lailatul hasba lailatul hasba ita ce rana ta ƙarshe bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama zaman mina ya dangaro bai sauka bai isa makka ba sai ya kwana a hakuma hakukum muhaffam khalilan ya'uja bil muhaffam wanzila wala tabghi an hayfihi duk yana maganar wuraren da manzo Allah ya sauka ne wani aikin hajji to ranar ranar da manzo Allah ya sauka a muhaffam to daga a wannan daren sai yace a wuce da ita Abdurrahman dan wanda ya je da ita da ɗauko umra fa Amara ni min as-sam'in sai ya ɗauko ya sa ɗauko umra daga sam'in ya zo malamai suka mai da shi kuma mutane suka mai da shi masjidu aisha masallacin aisha kana gani ne baki hanya farin masallaci babba lokacin da wanda ya zo daga madina yake shigowa garin makka makana umrati allati nasaktu madadin umrata wacce nayi wacce ban samu kammalawa ba wannan hadisi menene hujjar bukhari a cikinsa na cewa mace mai انتشاء المرأة عند غسلها من البخيل لأكا كوانا هي هجة أو النهدي قالوا رفع قالوا كتن ده شيء وان كان هاي لنيمو زعل الله ايتي مثل ما قالوا انقو ديرا أفكبا لو كتن ده ذاتي حرم رأيك الهجي انقو ديرا أفكي وامتشتي كشاك كنت كبني غاشن كنتي كيشاتا وامتكين عمرك كأجل عمرك كان هجي ashe lokacin da za ta yi wankan aikin hajji an kace ta kwanci gashin kanta ta shafe shi wankan aikin hajji jama'a ne matsayin sa shari'a mustahabbi ne in ba aiki da yana taɓa aikin hajji a karamar kallon to wankan haila fa menene ashe idan ya zama a wankan mustahabbi ana kwanci gashi a shafe to ga wankan wajibi yawwa min da aula alai bayanu ya ce min babi kusa illa min ba'da aula wani yaro ya tambaye baban Ya ce babu kullum ana karanta sai ana min babi aula sai ce ka taɓa shiga ruwa ya ce awo ka iya iyo ya ce awo Ya ce to in an ka ɗauko musu ko da ya iya iyo an ka ɗaure mai hannuwa an ka kaɗa shi tsakiyar ku. yana iya fita yace a'a sai iyawa istifiran in bai iya iyo ba kuma an ka daure mai hannuwa da kawo an ka kawo katin dutse an ka daure mai ciki an ka kada shi ake yace wannan wannan zai nutse da ƙari ce ce faho min bani aula in ba to wato karantawa da ne karantawa da misali حدثنا عبيد بن اسماعيل نعم الجنان دي جدا باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مواسين لهلال ذي الحجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يهل بعمرة فليهلل فإني لولا أني فإني لولا أني أهديت أهديته فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحج وكنت أنا ممن أهل بعمرة فأدركني يوم عرفة وأنا حائط فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعي أمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بحج ففعلت حتى إذا كان ليلة الحصبة أرسل معي أخي عبد الرحمن عبد الرحمن ابن أبي بكر نعم أرسل معي أرسل معي نعم عبد الرحمن ابن نعم أرسل معي أخي عبد الرحمن ابن أبي بكر فخرجت إلى التنعيم فأهللت بعمرة فأهللت بعمرة مكان عمرتي قال هشام ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة باب نقد المرأة شعرها عند غسل المحيض kaga duk wannan yana iya shiga karkashin wancan babi ko amma da yake hadisin guda ne kawo shi da da wata ma'ana to sai sai ya sake masa babi yace wannan babi zai magana cewa mace ta warware gashin kanta lokacin wankan haila حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت خرجنا موافين لهلال ذي الحجه. حكي منفتا ارشك ارشم وتنزل حجي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كرت فتا قصرا كوانا هدو يرجي ذو الحج يكاري أما كن كوانا قدا أبنن آه، عند كتم أبيار علي أكون نجي ذو الحليبة ذو الحليبة وكذا كأنت أنت مثلا ذو الحج كينا ذو الحج زي كاما إن يكي ترى ذواتا سيني كيف رأيك يا غدي؟ أي أبنن يا كي تقف ذواتا سيني رأيك يا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يهل بعمرة فليهلل ثم قال صلى الله عليه وسلم يا جماعة وندك يصني حرم عمرة إيه؟ فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة ني إن أبن زود هذه أبدا عمرة زيني كلا يانون وندي زود هذه يستدق وجن هرمي باي حللت أي تمتعي كودي إكراني كويني إفرادي فأهل بعضهم بأمره وسكي حرم هذا العمرة وأهل بعضهم بحج وسقي حرم هذا حج وكنت أنا ممن أهل بعمرة لي عند عائشة رضي الله عنها إلى كون أن السي حرم هذا العمرة فأدركني يوم عرفة في ولن عرفة يتم وأنا حائل من قبض الكتيبة فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيني كي كارا ورمز على صلى الله عليه وسلم فقال دعي أمرتك في أجي أمرك وانقضي رأسك ki kwanci gashin kanki wamtashiti ki shata ki shata gashi wa ayyili bi hajji ki hal ki haram aikin hajji fa fa'altu sai dai haka nan hatta idza kana lailatul hasbati har sai da aka zo ranan muhassab arsala ma'i akhi abdurrahman ibn abi bakr sai aika dan uwana abdurrahman ibn bakr tare da ni fa kharajtu ila tan'im sai nake ta zuwa ga wurin da ake kira tan'im fa ahlaltu bi umratin makana umrati sai ne harama da umra مدد أمرا كان رسا قال هشام هشام يتي ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة أكي ونن بابو قاتتي هدايا با بابو قاتتي أغري با بابو قاتتي ولينكا با سبو دمي سبو دا آه تيقوم إفرادي با تمثل با إمام البخاري هجا دونن أكن ما تتكونت غاشن تا ودن هيلا أما ونن هدي ونن hadisi yana nuna wajibi ne ko mustahabbi ne mafi yawan malamai in banda Abdullahi ibn Amr bin al sun tafi akan cewa wannan ba wajibi bane cewa mace ta kunci gashin ta ba wajibi bane sai dai wasu sun kafa sharadi cewa idan ta san ruwa bai kai ga gashin ta gaba ɗaya har ya taɓo kwakwat wato kokuwar kanta to dole ne ta kunci kamar wanda ta yi kitson roba kun ga roba na iya hana ruwa kai ga wani sashen gashi da a lokaci dole ne ta kwanci amma wanda ta yi kitso wanda an saba da shi ko ta yi tuke wannan na duk ba zai hana ta yi ba ina gaggawa ina so mu karanta babi guda saboda likitan mu ya zo da bako akwai tambayoyin da zamu mishi wannan babin da zamu karanta shi ne yana kunshe da wata tambaya da da na so mu buɗe jakar mu a ciki amma sai mu karanta shi sai mu ba likita dama yi bayani a sati na gaba insha Allah sai mu sake karanta babin sai mu faɗi mu kuma abin da muke da shi a wannan babin نعم. باب مخلقة وغير مخلقة حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول يا رب نطفة يا رب علقة يا رب مضغة فإذا أراد أن يقضي خلقه قال أذكر أم أنثى شقي أم سعيد فما الرزق والأجل و... نعم والأجل فيكتب في بطن أمه باب مخلقة وغير مخلقة wannan babi zai yi magana cewa a cikin jinjiri da ke cikin mahaifar mace akwai wanda Allah ke nufin halittawa da wanda bai nufin halittawa حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك عبيد الله ابن أبي بكر جيكا أنس بن مالك لي دعك بعد بابان سيكي رواية بعد كاكنسا سنس عبيد الله ابن أبي بكر ابن أنس بن مالك عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يتي الله تبارك وتعالى يا وكلت ملائكة قولي ما يقول يا رب نطفة من لدينا كرم تاكيد في قابيو يا رب نطفة كوكما يا رب نطفة ليه معنى يا رب نطفة وي وبنجدي كاهل التيش نطفة كوبا كبا سيذا نصب على ايه المفعول حكم يا ربي نطفة أي هذه نطفة وقع وما يجي ذاتك ونياش بس هو زمانه فإذا وانا الوقت يقوم يا ربي علقة علقة علقة الكبيرة لك في الإدامة إيمان سأبن جدي يقول له يقوم أكو يقوم أكو لبن سارين جني يا ربي مضغة ثم يقول الوقت سأبن جدي سارين لن يقوم أكو نيتي تكاني وانشند وانند وانند كان 40 40 سنين لحديث آه، الصادق المصدوق ولا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يروي في كتابه فإذا أراد أن يقضي حق خلقه إذا أبيدينا نفني هل سوى من قال أذكر أم إنسان اي ملائكة يتي وبنجي تونني جنيكو مكي شقي أم سعيد أموتني كوكان الجنة فمن رزق يا ارزقني اربو سامي لكن mai ya ki yake ya har da in ka duk kana cikin rubuta shi saurin ne mako, madalla wal ajalu yaushe ne zai mutu kana nan kana ta sassaye security an ce gana jan yanzu bai ko kwana gane zama kuma in ajali ne mutuwa zai aljannun nan da kwaɗi masu shiga suna kakkamu zuwa za su yi da inda kai bari kai soja ya kwana bayan ya ce sojojin da zube da su ba musulmi nan amma sai ka kai kai da ya kwana saboda mala'ikun mutuwa sun rinka shiga cikin gidaje ana tazgar su guda guda suna zaune su uku ko su hudu ko su biyar sai dai su ga an banta ne kan mutum guda su diba sama da ƙasa ba su ga kowa ba sai su zura da gudu sun ce ba wani aljannu mutanen dai ne sai ramuwa ce lokacin ramuwa ya yi yau ma na karanta a intanet suna nan suna kira kira duk Allah dai a dai zawo a zauna lafiya ai dan dan fulato dan fulato kowa ta gaya muku Eh? kwarai da gaske ku dai bari a raba eh, a kowa ya koma gari a rubuta waɗannan abubuwa tun ɗan arin na cikin cikin mahaifiyarsa me yasa imamul bukhari ya kawo mana wannan bari muna magana kaila kai shi yasa nake bari mutum mabalin bari mabaliki da dama a nan bukari yana so ya tattauna matsalan yin al'ada lokacin da mace take da ciki wannan jinin da ake magana shi ne zan yi sharhin wannan hadisi cikakken sharhi insha Allah ta'ala da ra'ayoyin malaman shari'a dangane da hailan mace mai ciki amma daga cikin tambayoyin da zamu yi likita muna so su a tasu fahimta likitocin zamani me suke da shi game da hailan mace mai ciki ubangiji Allah ya samu dace Allah ya samu zama lafiya Allah amfani da karatu da mu da karatun da muke yi duk mai kuskure ko tuntuɓe harshe Allah ya ba mu ikon gyarawa wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ah. da tsali sai ka gabatar mana da bakonka da sai alkawarin kawo mana sannan sai mu masa tambayoyin da muku muke ko da na ganka da wani dogon handa awa ban sani ba ko <laughs> likita da sunan alaikum salam wa marhaba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda ya kasance satin da ya gabata akwai 'yan bayanai da aka sabo su kuma na ce a lokacin isa Allahun zan yi kokari na taho da likita wadda yake kwarewa a wannan bangaren da ya shafi matsalolin mata da haihuwa so ya ya to shi shine yanzu muke kokari dan a lokacin an dan bayani ya zo a kurkure idan haka ba mu samu damar gaskiya mu taho da wani ba to amma yanzu insha Allah da su Bello Muhammad wanda yake daga Zamfara kwatar kwashi da Bello Kwatarkwashi shine sunan da ya shi haka fitanin shi da shi cikin asibiti kuma suna wannan bangare ne ina ga abin zai zama kamar a tsarin tambaya ne da abin nan ko muna iya dunkule maka a takaice dokta muna maka barka da zuwa kamar yadda ka gani ɗaliban ilimi ne a nan na shari'a muna karanta abubuwa waɗanda suna da alaƙa da fannin ku muna son mu ji abin da kuke faɗa a kai domin mu daidaita shi da abin da muke karantawa na tabbata wannan zai fi bamu wato cikakkiyar fahimta ta abin da shari'a take nufi ga wannan hukunce-hukunce a wancan sashi mun karatu game da mace mai isti'ala wacce jini yake gwamce mace zo a lokutan da ba na al'ada ko kuma al'ada ta zo ta zarce lokacinta musamman irin wannan zamani da mutane ke amfani da contraceptive wanda ka san da sai sa ita classes suna sa fluctuation na al'ada ta je ta dawo da sauransu to sai muka buƙaci mu san shin maganar istihala wani ciwo ne wanda yake zo mace sakamako wani sakaci daga bangaren ta abu ne wanda ake iya magancewa ko akwai wasu hanyoyi da ke da ake amfani da su a hana yaduwar wannan ciwon menene shawarar likitoci game da mace da take istihala shari'a ta ba ta hukunci hukunce game da ibadarta da tsarkinta da sauransu amma menene fahimta ku ta likitoci a kai ko kuma sai ga shi mun sake cimma wani karatu wanda har yaushe ma ina bukata attention naku mace mai ciki tana haila za ka yanzu dai a takaice tambayoyin nan guda biyu za ka ansa mana matsalar istihala ne yake kawo ta menene maganinta sai matsala ta biyu mace da ciki tana haila بسم الله الرحمن ne رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل ya من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم wa الله zan so in fara da shi magana istihala eh, shi magana istihala wato duk wani jini wanda zai samu mace wanda ya kasance ba na haila ba mu a wajen mu fahimtar mu shine malaman addini ke kira wato jini istihala akwai shi a cikin likitanci na zamani gare mu shi jinin na haila kawai yana iya zo ya zama kamar misali ya zama ba jinin da ta saba samu ba muna ce mai misali menorrhagia wato idan jinin ta saba tana yin kwana uku kawai ta yi wanka to sai ya taho ya tsaro kwana biyu kwana sama ga kwana uku da ta saba to wato tsawon jini ya karu kenan to wannan ya zama rajiya. jinin ne na haila amma wani abu ya shiga ya zo shi jinin ya kara kwanakin da ya saba yi bisa ga al'ada ko kuma shi yawan zubar jinin ya karu bisa ga yadda ta saba misali suna amfani da pad guda biyu ga yini sai ta zo tana amfani da fadi guda biyar ko guda hudu to wannan yawan zubar jini ya karu saboda haka ya tashi daga jinin al'adar ta saba samu zuwa ga wanda ta samu ba an ce tashi daga mil guda talatin zuwa mil tamanin mililita to idan jini ya wuce mil mililita tamanin to jini ya tashi daga na al'ada da aka saba wato na haila ya zama ciwo to wala Allah ko da kwanakin al'ada din sun karu ko kuma ba su karu ba yawan jinin ne da ke zuba ya karu to akwai abubuwa da yawa da ke sashi daga ciki mana ya faɗa cewa wa'annan contraceptives da ake amfani da su yana daga cikin abubuwan da ke sa jini ya ƙara zuba ko kwanaki ne su karu ko kuma shi yawan zuba jini ya karu. bayan wannan akwai insectic wato kwayan cuta wani allah ilan fat da ke amfani da shi ko ta amfani da fat da ilan na amfani da ragga wani shi bai da tsafta to wannan zai sa waɗansu microorganism sai su shiga cikin eh, wannan mahaifa ta sai su haddasa da karuwar wannan jini ne na uku kuma akwai abin da muke cewa fibroid ina ji shi ne hausawa ke cewa kwanci wannan kwanci da suke cewa wato wasu su yadda suka fahimta cewa kamar yaro ne an samu ciki sai zo ya kwanta to ba haka bane wani ciwo ne wato cikin mahaifar mahaifar mace sai ya samu kumbura ita mahaifar sai ka kumbura to lokacin da ta kumbura sai kasance jinin da ke zuwa ga wannan mahaifa din ya karu sannan yawan ita mahaifar kanta ya karu saboda haka idan al'ada ta zo to za ta zubar da jini da yawa a kan haka za a ga shi ne muke cima symptomatic fibroid idan mace ta zo da wannan to za a ga cewa shi mun jimin mata aiki an cire wannan kolon ɗin wanda ke sa zubar jini ba wai ɗa bane ya kwanta ya kasance cikin ya kwanta a dama ba ciki bane tun da farko to wannan shi ma yana sa jini ya yi ta yi ma mace zuba ya da yadda ta saba ko yawan shi ko kuma yawan kwanciyarsa sannan akwai abin da muke cema intermenstrual bleeding wannan kowace mace mai al'ada ana ana son ta yi al'ada wato bayan kowane karanci kwana 21 bayan duk kowane kwana 21 ta yi jinin haila sannan mafi yawanci bayan kwana 35 kenan wancan mutum da ya kasance tana al'ada tsakanin sati uku zuwa kwana 35 ko yaushe kan zo mata to wannan lafiya lau ke amma idan ya kasance sai bayan kwana talatin da biyar yakan zo to wannan ya wuce kafa limit na noma saboda haka rashin lafiya ta shiga wata zalika idan ya kasance tana yin al'ada ƙasa da sati uku jini yakan zo mata amma ƙasa da sati uku to wannan shi ma akwai rashin lafiya ciki sannan shi ma kamar da muka faɗa duk wannan abubuwan suna daga cikin abubuwan da ke haddasa wannan ah, bayan wannan akwai kuma abin da muke cewa abnormal uterine bleeding shi wannan abnormal uterine bleeding shine idan aka cire duk waɗanda abubuwan da aka yi bayani wanda ke haddasa karuwar zubar jinin mace wa Allah ko ga yawan kwanaki ko kuma ga yawan shi jinin da ke zuba sannan duk wa'annan infective process in ba su ciki ba waɗansu magunguna da take sha duk wa'annan ba su ciki sai ya kasance sai a zo a dubi abin da ke haddasa wannan wani Allah kilan domin akwai dangantaka tsakanin kwakwalwar mace da mahaifarta akwai waɗansu sinadarai da ita ƙwaƙwalwa ɗin ke saki su kuma wa'annan sinadarai idan aka sako su daga hypothalamus hypothalamus yake su nisan ce ƙwaƙwalwa yake sannan zai ba da signal zuwa ga wasu kalemun mahaifa muna ce musu ovaries ba sai kan fassara su da hausa ba su wannan ovaries su ne ke sakin ƙwai wanda zai hito na tashin mace ke zo ya haɗa maniyin namiji a bada da to dole wannan ne ka san electricity connection haka abu yake tsakanin kwakwalwa da wannan kallemin mahaifa da zuwa ita mahaifa kanta sai za ka samu imbalance tsakanin waɗannan electricity connection din to zai zo a samu wannan zubar jini wanda ake sani da abnormal sign jini. to a takaice dai wannan shine bayani wanda zai iya bayar a fannin likitanci game da jinin istihara likitaccen eh, shekarun baya an yi ta tsoratar da mata dangane da wannan fad da ake amfani da shi ko akwai wani bincike na gaskiya da yake tabbatar da akwai wasu illoli tare da fad nan da ake shaidawa yanzu ko na kamfanin always ko na wasu kamfuna ko akwai wani bincike ko kwara kai so eh, duk lokacin da aka samu irin waɗannan korafe-korafe ya zama ƙalubale a al'ummar musulmi da mu tashi mu bincika da ya sani na dai har babu wani ƙwararren bincike da aka yi wanda ya nuna cewa akwai cutar sannan kuma ba zan iya kore cutar ba domin wannan mutanen da an ce wato maƙiyanmu ne to dole ya kasance mun riƙe su maƙiya kilan shafi da zan bayar mu mai kokari mu rika ita wannan fadin da ake idan ba mu san inda ake yin ta ba kwanar mu mu samu kamfanin mu na cikin gida mu rika yi wannan fadin domin dama da duk abin da ake bukata daga ce kasance ita mace tana amfani da wani abin da mai tsafta yi kamar ne bayanin da daga ce abin da ke sa zubar wannan jini istihala da ya kasance mace tana amfani da fatin ko raga wanda ke bai da tsafta wannan zai sa kwarin cuta su hau sama su shiga mahaifarta har su haddasa mata da wannan wasu mahaifan zo a ruhe musu mahaifa ya kasance ba su haihuwa to ba zan iya kore wannan ba kuma ba zan iya cewa akwai wani abin da tabbatar da cewa akai shi ba da sai dai su ne gare mu mutanen lab da mu likitoci da a gabin bincike a gano shi gaskiyar amurka ita ta hanyar da Allah ya haƙuri idan akwai wani bincike na zamani da ke nuna saduwa da mace lokacin al'ada ko kuma ma isa da istihala ba ko ni sa isa fi wannan eh, na'am haka din ne idan mace tana al'ada ko kuma shi ban san na eh, shi dai al'ada din domin ko mace za a ga idan za mata aiki kamar yadda faɗa wancan uterine fibroid lokacin da mace tana zubar da jini fiye da yadda ya kamata to ya kamata a je a mata aiki domin a cire wannan cuta to lokacin da kake al'ada akan guji yin wannan aiki din domin abin da ke faruwa lokacin jini yakan ƙaru zuwa ga ita mahaifa din hanyoyin jinin mahaifa din yakan buɗe saboda haka abu ɗan kaɗan na cuta yana iya shiga ya shiga ya ɓata mata mahaifa ya kasance ya kawo mata illa ko nan tashe ko kuma bayan wani lokaci to eh, bincike na zamani ya nuna cewa lokacin da mace ke al'ada ne wannan hanyoyin jini na ta sukan buɗe na zuwa ga mahaifarta saboda haka za a ga cewa idan aka duba kayan tifikali lalle akwai hikimar cewa mutum kai ya saru da matarsa lokacin take ke haila din domin yakan iya tura wannan abin mai infection din abu kaɗan sai ya shiga cikin mahaifarta ya kawo mata illa domin za a da cewa ko a ayyuka a fili an karami aiki da za a mace ko da na wani wanda bai kaha ya karya ba ne ba a son a yi lokacin da mace take haila din saboda tsoron tura wannan ƙwarar cuta din sannan wannan ƙwarar cuta in ba da ƙarfi ya ƙarama kaɗan ta ita ta haddasa cuta ta haddasa ɓanna saboda akwai hikima alƙur'ani ya hana su a